yana daga cikin masifu da Allah ya jarabu wannan al'umma da muke ciki a yau ya koyan uwana musulmi bayyana saban Allah a fili Ya ɗabarna da fasadi a fili ƙarara ga mutum musulmi malam musulmi fa mai sallah ina cewa musulmi saboda sallah tana da kima sallah tana da daraja sallah tana hana alfasha yana tafiya da yarinya mace balagaggiya budurwa yana rungumanta a titi a gaban kowa wai wannan wai shine birnantaka ƙauyanci kenan da rashin wayewa yana rungumar mace a fili yau yaranmu a makarantu a jami'o'i a kwalejoji 'yan mata da samari hannu da hannu suke sawa suna gaisawa almujahara bil ma'asiya da ka gaisa da mace gwanda ka rungumi gaushin wuta ya fi maka sauki da ka sa hannu ka riƙe hannun mace ku gaisa gwanda ka rungumi gaushin wuta shi ya fi maka zaman lafiya amma yau yara is common a makarantu gaisawa suke kai wasu har hogin juna suke mai hogin runguma idan an je hutu an dawo ko an je gidan an dawo ko za a haɗu sai ka ga yarinya ta mika kirjinta namiji ya rungume ta su matse juna a fili ana kallo almujahara bil ma'asiya wannan bayyana sabo ne wannan haram ne kuma wannan yarinyar yau ita za a kai ta ana guda a kai ta gidan wani ai kun cuce shi ai kun zalunce shi wai wannan yau gobe ita ce za ta zama uwar wasu yanzu wanda take wannan ta isa ta cewa yadda ta sa hijabi in za ta fita zinace zinace da ɓoyewa ake yanzu a fili ake A ƙararra mutum zai zo yana bayanin ya lalata 'yan mata kaza ga sunan abubuwa malam ba a cewa komai wasu kuma sai mutum ya je ya aikata abu na laifi a ɓoye sai kuma ya zo yana yadawa yana bayyana wai shi tsagera ne aw yartakiba al-insanu shay'an sirran fayasturuhu Allahu azza wa jalla walakinahu yukhbiru bihi bihi ba'da dhalik yaje ya aikata laifi ba wanda ya gani Allah ya suturta shi sai ya zo bainar jama'a a gaban mai shayi zai bayyana abin da ya a majalisarsu da suke zama zai bayyana tsiyar da ya aikata jama'a bayyana sako laifi ne ko da ka yi wani abu na sabo ka ɓoye kar ka faɗa tunda Allah ya suturta ka ana ganin ka da rigar mutunci to kar ka zo ka bayyana wannan tsiya da ka aikata ibnu hajar yake cewa ai abinda ake nufi da almujahir mai bayyana sabo shine wanda idan ya zo yin abu na laifi sai ya yi a fili ko ya ba da bayani bayan Allah ya suturta shi ya zo a cikin hadisi ingantacce annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati mu'afa duk wata al'umma ta Allah ya mata afuwa ku jifa dukkan al'umma ta Allah ya yafe mata Allah ya mata afuwa illa mujahirina amma banda masu bayyana sabo a fili su banda su an yadda kowa za a yi mai afuwa amma banda wanda yake bayyana sabon Allah a fili mala har gasa fa ake ta tsare shi ce in ka isa ka zo cikin kasuwa ka yi tsirara da gidan ce sai ce nawa za a bani a yi ciniki da shi wallahi zai kwaɓe riga ba wando zigidar